الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki malicin kowa da komai da ya bamu lafiya ya bamu ikon sake kasancewa a wannan rana don ci gaba da wannan karatu na akamul jana'iz wa uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a yau sha biyar ne ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shine ya dace da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna darasi na ɗari da talatin daidai a cikin wannan littafi mai albarka a kuma wannan darasi da muke gabatar wannan masallaci na ihya sunna a cikin birnin kano nigeria za mu dora kan inda muka tsaya za mu fara magana a kan bidiyo da mutane suka kirkiro suke aikata su da suke da alaka da harka ta jana'iza sheikh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala sai ya fara zaƙulowa bidiyoyin da mutane suke yi kafin ma a mutu tun kafin mamaci ya mutum ma ana kewaye shi da wasu bidiyoyi da mutane suke yi kuma suna ganin kamar addini ne wadda kuma ba addini ba ne ya ce bayan mun karanta bida'ul jana'iz ko mun fara karanta ko yauwa ya ce qabla wafa bidiyoyin da ake aikatawa kafin a mutu na ɗaya i'tiqadu ba'dihim anna ash-shayatin ya'tuna al-muhtadira ala sifati abawayhi fi ziyyin yahudi wa nasrani hatta ya'ridu alayhi kull millatin liyudilluhu قال ابن حجر الحيثمي في الفتاوى الحديثية نقلا عن السيوطي لم ta farko shine akwai da mutane suke kudircewa cewa wai mutum kafin ya mutu in ya zo dab da mutuwa Shaiɗanu suna zuwa wurin shi mamaci da bai mutu ba mana na ce mamaci ne bi itibari ma sai komi. lura da abin da zai kasance gare shi an jima kaɗan wai shaidan yana zuwa ya tarar da mutumin da ya kusa ya mutu sai zo masa a sifar babansa da mamarsa amma a irin kwalliya ko shiga ta bayahudi da banasari sai shaidan din sai ya bijiro masa da dukkan hanyoyi na addinai milloli liyodillo don shi shaidan din ya batar da shi mamacin da zai mutu ibn hajjan haisami ya faɗa cikin alfatawar hadisiya ya nakalto daga imam suyuti cewa wannan maganar babu haka ba haka bane ba daidai bane yaya shedan zai zo a sifar babanka da mamanka kuma ya zo sifar babanka da mamanka kuma ya batar da kai ai ya kamata idan ka ga sifar babanka da mamanka za ka mutu kan kaga ga alheri ba wai ka ga sharri ba yi to amma da yawa mutane sun yadda da wannan wai shi kansa shedan din ma an zalunce shi don an masa ƙarya to haka ne mana zai zo ta kawo maka kai da za ka mutu ga tallan yahudanci in ka ji ga tallan nasaranci in ka ji ga tallan addinin kaza ga tallan addinin kaza ga tallan addinin kaza ga tallan mana ya hana ka musuluncin wai dan dai ha ka mutu ba akan musulunci ba to idan haka ta faru ya mutum zai ita bidiyar ma wani lokacin an kirkire ta an faɗe sai ka gabata da magani to wannan yadda da haka shine bid'ar jin cewa gaskiya ne in mutum ya zo zai mutu shi yana zuwa mai da sifar babansa da mamashi kuma yana tallata masa wasu addinai ko wasu hanyoyi wannan ba haka ba ne an gane wannan ko abinda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana sabanin wannan idan mutum ya zo mutuwa in ya zo lahazarsa ta ƙarshe Allah yana nuna masa wato makwancinsa shi dinnan dan aljanna ne ko dan wuta ne kamar yadda muka karanta da ku ana a cikin hadisi Yaga tashin hankali ya firgita ko a nuna masa ya ga alkhairi in sahibin alherin ne amma ba zai iya dawowa ba kuma ba zai iya cewa kar a kashe shi yanzu ba dole kuma sai ya tafi kuma annabi ya gaya mana wannan ne don mu kyautata ayyukanmu kada wannan rana ta dana sani ta zo ta samu mutum ka ga abin kuma ba yadda za ka yi ka ga mutuwar gata nan ka ga alamun sun tabbata kuma ka rasa yadda za ka yi to tun yanzu kana da a yanda za ka yi ɗin a yanzu to sai ka yi ƙoƙari ka gyara alaƙa ka da mahaliccinka kuma kowane mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo kowa ya san inda yake da rauni inda yake da weakness tsakaninsa da ubangijinsa wani za ka ga akwai ƙoƙarin sallah akwai ƙoƙarin azumin nafila amma Allah ya jarabe shi yana da rauni makaryaci ne in dai za ka yi mu'amala da shi to sai ma ƙarya amma baka ka sa akan rashin zuwa jam'i baka ka sa akan yin azumi litinin alhamis wani za ga akwai ibadar daidai gwargwado ana yi kamala amma shi kuma yana da rauni a janibin riƙon amana gashi ma sha Allah mutum kamili in ka gan shi dan uwa amma kul amana ka ta gittaya ta gabansa za ka sha mamaki shi kuma sun sake nan, haka abin yake wani kuma za a gan shi masha Allah tabarakallah duk inda kake tsammani masha Allah amma in ka tambayi labarinsa tsakaninsa da iyalinsa to ba shi da mu'amala mai kyau a tsakaninsa da matan shi ko tsakaninsa da 'ya'yan shi wani kuma za ka ga komai yana da shi masha Allah amma Allah ya jarabe shi shi kuma da nifaka ga shi a zahiri mafiya Allah amma yana da haɗi so yake kullum ya rinka haɗa wane da wane to kowane mutum da kake gani akwai ɗan rauni-rauni iya karfin imanin ka iya yadda zaka fi karfin abin da ake zargin ka da shi Allah muke roƙo ya rufa mana asiri ga Allah kai ka san raunin mu kai ka san karfin mu ba mu da shi ma ya ubangiji taimakonka muke nema da tallafinka da agajinka to kawai kar mutum ya saurari wannan ya yi ƙoƙari ya kyautata alakarsa da ubangiji shine zaman lafiyansa kawai abu na biyu وضع المصحف عند رأس المحتضر وضع المصحف عند رأس المحتضر akwai mutanen da idan mutum aka ga alamun lalle mutuwa ta zo mai sai a je a ɗauko ƙura'ani izu sittin bugun dutse sai a zo a sa masa a daidai kansa zai mutu wai ai ya mutu ma yana kusa da ƙur'ani wannan ana yi fa da yawa ko masu jinya za ka ga a wasu wurare ko asibiti ko a gida wanda suke da wannan itigadin na bid'ar inda aka dora su a kai din saboda shi jahili akar makalla wanda bai yi karatu ba shi ko me ka kawo masa inda mai alaka ne da addini kawai shi karba yake yanzu misali qur'ani kaga abu ne mai kyau masha Allah ba sai an yi bayani ba a ce mutum ya zo zai mutu ga ƙur'ani nan a kusa da kansa kaga wannan a hankalce sai a ji shi a yi kwestoyi wani abu ne mai kyau ai a jona mai ƙur'ani a kusa da kansa to wallahi Alƙur'ani yana da matsayi Alƙur'ani yana da daraja Alƙur'ani yana da kima amma ka sani wallahi ƙur'ani nan babu abun da zai yi maka matukar baka aikata aiki mai kyau ba wallahi ko ƙur'anin garin ku gaba ɗaya aka haɗa aka loda maka su a wajen kanka ka zo mutuwa matukar baka gyara alaƙarka da ubangiji kafin ka mutu ba baka yi aiki da abin da ke cikin ƙur'anin ba baka ma ɗauki ƙur'anin wani abu ne da ka damu da shi kana karanta shi ba da yawansu wanda ake sa musu ƙur'anin a daidai kansu in za su mutu ɗin sai ka ga ba su da alaƙa da ƙur'ani lokacin da suke raye bayi da wani wuridi da ya ware yana na tilawa qur'ani a kullum ko a bayan kwana biyu ko a bayan kwana uku ko a sati a matsayin sa na musulmi bai da shi ko da ramadan nan da ake karanta qur'anin nan kawai dai da ramadan ana shan ishirwa amma bayi da wani wuridi da ya ware bai ce bari ya sauke qur'ani saboda qur'ani yana da falala karanta shi akwai falala a watan ramadan wallahi bai da shi to wai sai ya zo zai mutu sai a je malaman bid'a sai a ɗauko qur'ani a ɗauko qur'ani wani lokacin kuma tsofaffi a gida sai a ce a ɗauko qur'ani a je a sa mai lokacin ana ga ana yana kakacin zai mutu sai a sa masa qur'ani yana yin ceto amma dai an yi mana bayanin suwa zai ceta an gaya mana suwa zai ceta da wannan kuma ya zama mu hada da shi shi ma da mutane suke wannan kuma ba da lofati ne kamar misalin mutum ya zo ya mutu sai aje a kirawa gardawa ma'abuta qur'ani makaranta qur'ani a zo a ce a yi wa ne sauka kaza saboda yana da kuɗin da za a biya gardawan ko yana da 'yan uwa da za su biya gardawan a ji a yi mai saukan ƙur'ani amma idan an duba rayuwarsa kafin ya mutu watakila ɗakinsa ma babu babu sai dai kasassuka na fima-fimai da tashoshi na duniya da yake kallo dan duniya ne shi amma ba shi da ƙur'anin baya kuma karanta ƙur'anin kuma baya cikin lissafinsa amma yanzu ya mutu tunda suna da kuɗi ko suna da gardawa a kusa da su ko suna da 'yan uwa da sun sallaka ni, sai a je a nemo gardawa su kuma gardawa sun karanta ƙur'ani an zo ana ana ciniki da su suna zuwa suna sauke shi a biya su a tara su a kofar gida a ce ayi wa wani sauka sauka kaza wani ɗari wani ɗari biyu wani ɗari har miliyan ɗaya fa wai sauka ƙur'ani miliyan ɗaya ko ya ake yin taho kuma a gajeren lokaci eh a gajeren lokaci ake yin shi ma wannan bid'a ne ba addini ba ne mun yadda karatun ƙur'ani abu ne mai kyau yana da asali yana da tushe amma kuma akwai inda aka ce a karanta shi su waɗanda yan uwansu suke mutuwa suke gayyatuwa ana ta musu sauka qur'ani gardawa dai sun ci kuɗin saukar su kuma sun yi tilawa su in Allah ya ga dama ya ba su lada bai ga dama ba kuma bare bayar ba dan ba shi yace ai ba so ai kokari a kiyaye wannan so saka qur'ani a daidai kan mamaci ba addini bane ba shari'a bane ba musulunci bane ba wanda yace ayi aiki aiki shi aka damu da shi akar makalla wallahi shi aka damu da shi abdullahi na umar akwai hadisi cikin bukhari ai wata rana ya zo wucewa ya tarar da wasu mutane dan uwansu ya mutu sun masa rumfa akan kabarin shi rumfa sun dan zauna haka suna dan dauke masa kewa a makabarta ya zo wuce ya ce waɗannan fa me kuke a nan suka ce ai dan uwanmu ne ya mutu jiya shine muka masa rumfa dan ya samu saukin zafin ranar nan da ake ciki sai ya ce ku shirya rumfar yuzilluhu amaluhu ku shirya rumfar aikin da yayi a duniya shine zai mai inuwa duk matsin kabarin nan da duk zafin kabarin nan da kake ji wallahi kyawawan ayyukanka karatun qur'aninka salatin annabinka istighfarinka zuwa masallacinka da wuri menene na sadakarka biyayya ga iyayenka bibiyar al'amura na rayuwarka da shafi addininka kiyaye dokokin Allahnka wallahi shine zai haskaka ma kabarinka shine zai yalwata ma kabarinka shine zai sa mutuwa ta zama hutu a gare ka shine kake ji ana cewa Allah sa mutuwa ta zama hutu ga wani amma wani wallahi ba hutun bane ba bala'i ne wanda masa duniyar in gaya maka gaskiya wanda mai dan rayuwar duniya yana iya zuwa ya je gindin inuwa ya dan huta yana iya zuwa ya je dan samu mai dan daɗi ya ce amma wannan mutuwar in yayi ta ba akan sa'a ba to an yi asara ina faɗin wannan yan uwana ina maimaitawa dan kaina wallahi da kuma kai da kake saurare na Allah raba mu da ranar da na sani kullum kawai musulmi ya zama yana kan shiri kullum ba ka da wani minti ɗaya da wai ka ka rabu da harkar Allah ka rabu da harkar addini ba ka da minti ɗaya kullum kana cikinsa harkar neman abincinka ne kana tare da addininka tafiya kai ne ka je wani guri kana tare da addininka kana tare da ibadarka dan zikirinka dan salatinka dan wuridinka karatun qur'aninka ayyukan da ka saba kana yin alkhairi ba daga kafa wallahi ga aje an yi sanyi ina ji na kasa tashi kai asarar lokacinka da daurewa kai da sanyin ka tashi kai da yafi maka abu na uku don Allah yan wana a rinka rike wannan dan da shine zamu samar da gyara fa wannan matsalolin suna nan a cikin al'ummar mu mu ji mu rike su mu gane su duk inda muka ga an yi sai mu gyara da shi ne za mu samar da gyara a cikin al'ummar mu kuma an yi wannan ne an rubuta ne dan ni da kai mu karanta mu gane mu hana yin sa a wuraren da ake yi abu na uku talqinul mayyiti al-iqrar bin nabi wa a'immati ahli albayti alaihimus salam kamar yadda ya zo a cikin littafin miftahul karama cikin littafin 'yan shi'a 'yan shi'a suna yada wannan cewa wai yana da kyau idan mutum ya zo zai mutu Ayi yi ƙoƙari a laƙana masa ya rinka tabbatarwa da annabi cewa annabinsa ne sannan kuma limaman ahalul baiti a mace ahlul baiti. limaman su na shi'a lalle karka mutu lalle karka mutu sai ka yadda ake son kai kalmar shahada a kallah ba ana so idan mutum zai mutu yi kalmar shahada ba ya cika da kalmar shahada to su ma abin da suke gaya wa mabiyansu su yi ikirari da waɗannan limamai cewa sun yarda da su to duk wanda ya mutu yana ambata wannan limaman to shine za a ce ya yi kyakkyawan mutuwa kaji ba dan Allah ba wai a ce masa ya ce kalmar la ilaha illallah ba ka duba saba hadisi karara annabi alaihi salatu wasalam cewa ya laqinu mautakum la ilaha illallah ku laƙanta wa mamatanku wanda suka zo mutuwa ko kanta musu rinka cewa la ilaha illallah su kuma da 'yan shi'a cewa suke alakanta musu su rinka ambatan wannan limamai na ahlul bait mun ga bambancin sunna da bid'a kenan to ita bid'a dama haka take kullum ma'abucinta zaka ga yana tallata ta kama wani mutum ne da ya zo yana tallatawa kwanan nan nake jinsa wani shehin dariƙa ya zo yana tallatawa mutane su karbi dariƙar tijjaniya ya ce to duk wanda yake nan gurin da wanda yake nesa kowa ya shaurara duk musulmin da bai zo ya karbi dariƙa ba dariƙar kuma ta tijjaniya duk wanda bai zo ya karbe ta ba to gaskiya ya yi asara kuma akwai matsala kuma ya ba da sharuɗa da dokoki in an shiga dai ba a fita <laughs> wanda ya shiga ba zai fita ba da zikirin juma'a da wazifa shi ma za a lazimta a yi ta yi sannan ba a shanta ba kaga duk mai shan taba ba ba zai ba zai wannan harkar ba eh, haramun ne ba a yi ya ce wa sharuɗa da dokoki abin mamaki mutane sun ɗaga hannu suna karɓa suka kasa tambayansa waɗanda suka gabace shi ko waɗanda suka wuce a baya sahabbai da tabi'ai su kuma wace ɗariƙar aka raba musu sannan cikin sharuɗin ya ce kuma ba a haɗa ta da wata ɗariƙar ita kaɗai ake yi sannan kuma sharuɗa sharaɗi ne ba a ziyartar wani wali in dai ba waliyin da riƙa tijaniya ba ba za a ziyarce shi ba duk haka ita gaya musu to muna faɗin wannan wato mutane don su zama suna da wayewa addini yanzu bayan salloli biyar da annabi ya kawo da zikirai da annabi ya kawo na la'ilaha illallah kowa ya sani ga a cikin hadisai ya gaya mana zikirin bacci zikirin tashi daga bacci in gadara zikiri ne ya gaya mana shiga kasuwa ya gaya mana shiga banɗaki na fita na shiga masallaci ya koya mana na hawa abun hawa na sauka daga abun hawa idan mun ji abun tsoro ga abin da za mu faɗa in eh, mun firgita ga abin da za mu faɗa duk wani motsin da za mu yi annabi ya bar mana zikirai ya ce mana mu yi to waɗannan zikiran da annabi ya bayar ba su isa ba sai an kawo mana wani abu daban kuma sabo na wani shi tijjani tsakani da Allah fa ai hakuri akwai wani zikiri ne na daban wanda ba annabi ba me yasa ba za a ce mutane ku bi zikirin annabi ba ku koma cikin bukhari da muslim ku je ku karanta sunna duk hadisai yana zikirin kaza yana zikirin kaza me yasa ba za a basu a wannan ba sai an liƙa su da wani kuma sai an liƙa su da wasu waliyai da wasu shehunai kuma sai an kawo wasu sharuɗan da ma anzalallahu biha min sultan inda zaka tambaya ka ce a cikin wani qur'ani aka faɗi wannan bayanin babu a cikin wani hadisi aka faɗi wannan bayanin babu a cikin wani littafi na addini amintacce aka faɗi wannan babu haka kurin dan shi malam ne kawai zauna da dogon carbinsa da rawaninsa ana masa fifita ya loda musu kuma suka ɗauka to kaga sunna ba haka take ba abinda ake nufi da sunna ka haɗa mutane da annabi directly ko ba ka bane ba ka ce wa mutane ga na annabi ku je ku yi salatin annabi a lokaci kaza annabi ya ce ayi sunna ne kamar misali annabi ya ce ku rinka yi min salati duk ranar juma'a da daren juma'a ka hada suka ce su je su ce kowa ya je shikenan ba sai ka ce na wane wane bane ka alakanta shi da wane annabi ya koya mana sallallahu alaihi wa sallama in iska ta taso ga zikirin da zamu yi ku ce su je su annabi ne ya ce ayi ya ji directly yana koyi ne da annabi alaihi salatu wassalam idan mutuwa aka yi ga abinda annabi ya koya mana ya ce mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza ka hada su da wannan directly sai su ji daɗi su ji karsashin lokacin da suke yin annabi suke koyi da shi ku rinka tashi kuna sallar walaha ko a gidajenku ko a ofisoshinku ko a wajen aikin ko a kasuwanninku saboda annabi ya ce ai sallar walaha kuma yana yin sallar walaha tana da falala ka liƙa mutane da manzan Allah ka ce musu annabi ya ce ayi kaza ayi kaza a lokacin da za su ji suna yi suna koyi ne da annabi ku dinga karanta Alƙur'ani don manzan Allah ya ce karanta Alƙur'ani akwai falala akwai lada ba abin da ya kai shi lada kowane harafi ɗaya lada goma ne a gaya wa mutane wannan a ce musu annabi ne ya faɗa kuma a gaya musu ga inda aka faɗa harabu da su je su yi ta yi wannan shine daidai amma a wani kaka gida a matse mutane a ce ku zo sai an baku wai bayarwa bayarwa ake wai bayarwa wai to duk wanda ya yarda da irin waɗannan abun shine zai zo ko mutuwa ka zo za ka yi zuwa za su yi su zauna su ce maka to ka ce kaza ka ce kaza ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ya ji ya fafata da Qurayshawa a lokacin da baffansa Abu Talib zai rasu haka suka yi mai in ra'ayin riƙau kafiran makka manzo Allah ya je lallaba yana son baffan shi musulunta ya ga zai mutu a lokacin wace kalma annabi ya bashi la ilaha illallah ya ce ya am ya bafa na qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah kawai so nake ka ce la ilaha illallah baffan shi Abu Talib sai ga manya-manyan ƙurashawan suna zaune a gefe manya-manyan kafirai ya juya ya kalle su suka ce da shi yanzu kai a targhabu a millati abdul muttalib yanzu hanyar abdul muttalib ka bari ka duba ana hada shi da Allah su kuma suna cewa ya bi hanyar wani annabi ya dade maimaita mai yace ya ammu la ilaha illallah ya na, ka ce la illallah ni kuma kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah ita kadai ka faɗa ni kuma zan tsaya ma a wajen Allah cewa ai maka rahama suka hana shi saboda suna so su dora shi akan wani abu daban to karka yadda araba ka da Allah araba ka da manzon Allah a hada ka da wani su wallahi akwai haɗari to shine yanzu waɗannan ma gashi nan ya faɗa idan an zo mutuwan cewa suke a zo aka yi wani camouflage da da da da da da annabi kai ikirari da annabi da a'immatu ahlul baiti to in mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan ya gama in ya ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah ya gama kaga kalma guda ɗaya da aka tabbatar a sunna a gaya wa mamaci ya faɗe ta yayin da zai mutu kuma ana kyautata zaton zai samu rabota shine kawai ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah duk wani abin da za su lauda maka ba wannan ba sun kai ka sun baro kullum kaga very simple and clear short and precise gajeren abu kuma ya dalla dalla la ilaha illallah muhammadu rasulullah khalas ba a ta lissafo maka واني واني wani kana mutuwa kana kiran wani haka wannan yan bid'ar suka yi tai wani wani wani wani rikici da aka zo wallahi wani yaro malam gashi fa jina jina an sassare shi malam gashi yana numfasawa zai mutu wallahi sunan malamin sai ta kira wani wani wani in yi numfashi sai kira wallahi haka ya mutu yana kiran sunan malamin nan saboda shi aka bautar da shi ya ta kiransa ba su hada shi da Allah ba to wannan gaskiya ce ba a so a faɗa ku hana mutane su bi Allah ku ɗora su suna bin sun zuciyar ku mutum ba zai ji tsoron Allah ba yaya Allah zai halicci bayansa kuma a ƙi a haɗa su da shi a haɗa su da wani shi haba daidai bane wannan abu na hudu cikin bidiyoyin da ake wa mutum kafin ya mutu qira'atu surati yasin ala al-muhtadiri karantawa mamaci suratu yasin akwai hadisi da suke dogaro cewa wai annabi ya ce wai ku karanta ku suratu yasin hadisin bai inganta ba me yasa albani ya kashi anan dan saboda Allah dun ce mutum fa yana nan yana yana fama yanzu zai tafi sai a je a ɗauko yasin ana karanta masa kuma abin tausayin lokacin a ɗauko wanda bai iya karanta ta ba yana gaggatsa ta haka zai zuba masa ita to wai ce ai har yanzu ana daɗa mai da kai ka yi aiki kafin ka mutu ustaz ƙwarai kuwa ka bi Allah kafin mutuwa ta zo maka kar ka zo kana wani rabe raɓe ka zo zaka mutu aje a ɗauko qur'ani ana ta waye ana karanta maka la yufiduk ba zai fa'idantar da kai da komai ba ba ana inkarin matsayi da falalar alqur'ani bane amma a lokacin ba shi bane aikin shi mun tattauna akan wannan karatun a baya can ba sai mun maimaita ba kuma ya kamata ku tambaya wai me yasa mutane suka lazumce suratu yasin din nan ita kadai ce sura cikin alkur'ani bini bini in za a yanka wa mutum wata tsiyar sai a ce yasin ko ba ka bane ba in wani abu ake sai a ce yasin wato yan bid'a sun shige ta sun faɗi asrar da sirrance sirrance da tsafe tsafe ana rubuta yasin da jini a ƙasar nan wallahi da jini suratu yasin a rubuce ta da jini akwai wanda ake zuwa in za a yi wani kulle-kulle ko za a yi wani sihiri ana karanta ta da ribas ribas kasar ribas a ɗauko ayar ƙarshe a fara karanto ta haka za a yi ta gangarowa sai an zo yasin ɗin ne kuma na ƙarshe wanda ita ce aya farko saboda ana da wata manufa a kanta sai aka mai da mutane suna jin tsoron surutu yasin ce kai wani fa ko tilawa ya karanta yasin saboda kawai wato ban sani ba me zan ce muku ne wato a ɗabi'ar mu kawai mutane sun mai da kamar suratu yasin wata sura ce da ake yi wa mutane sharri da ita illar bid'a kenan yasa ko a sallah ba ji ana yawan karanta ta ba to ai gani ake yi kai yasin fa ba ba ka bane ba har rantsuwa ake da ita ya sun kuwa to me yasa baka ce bakara kuwa ba kenan akwai wani gini da aka yi a kanta to duk kuma in gaya maka wallahi malam bidiyoyi ne tsagon insha Allah in Allah ya sa mun samu lada mun samu dama Allah ya ba mu lada ladan nake nema in mun samu dama wata rana za mu zo mai magana akan bidiyo'i da ƙaryace-ƙaryace da aka liƙawa ita wannan suratu yasin din masura ce mai matsayi da daraja kuma Allah bai saukar da ita don wani abu ba da mutane suke ɗauka na cutar da wani daidai take da surorin alkur'ani ko ba ka bane ba balma an falala ne akwai wanda sun fita falala ko ba ka ba su wannan kula da shi so maganar a ɗauko suratu yasin ana karanta mutum ya kusa zai mutu to kake yadda ai maka da kaji wani ya zo gefen ka yana yasin ka ce kai ƙara gaba saboda zai maka bidiya kwarai kuwa karka yadda ai maka abin da ba ai wa annabi ba wallahi ko zazzabi ne kaji kana yi zafi kaga sun fara karuma Kar karka yadda ka bari wanda ka mutu kana hana bidiyar abu na biyar taujihul muhtadiri إلى القبلة أنكره سعيد بن المسيب كما في المحلة ومالك كما في المدخل ولا يصح فيه حديث وسبق نحوه ga wata matsala wannan kan za ka iya cewa kusan ruwan dare ne daman na gaya muku sai an yi haƙuri fa yawwa sai an yi hakuri tun farko shi sa na ta muku mukaddima kan illolin bid'a da matsalolinta da wajibcin bin sunna da yawa wannan kam ana yi da zarar an ga mutum yana fagam-fagam zai mutu ko a gadon asibiti ne aka ga alamar mutuwa sai a juya shi shine taujihul mutadhiri ila alqiblati sai a juya shi a sa ya kalli alqibla wai dai ya mutu yana kallon gaba kamar yadda idan an zo za a yi wa mamaci sallah ba ana sa shi yana kallon gabar ba to idan ya zo zai mutu ma in an ga alamar zai mutu to sai a ce a maza maza a juya shi tana naƙuda fa tana wahala an ga za ta mutu sai a ce a maza maza a sa ta kalli gabar to wannan abun ba shi da asali ko da ku an daɗe ana yi kuma ko da tsofaffi da dattawa ne suka ce a yi Allah ya saka musu alkhairi harkar mutuwa harka ce da tana buƙatar nassi an ce mu yi a nassi mu yi ba a ce mu yi ba to kada mu yi amma a haka za ka ga <clears throat> yana da kyau ya kalli gabar ai ko to ko kun sa shi ya kalli gabar ba fa abin da zai kara masa yawa kar ma a ce ai ya mutu yana kallon gabar to sai me har ne ma yana mutu yana kallon gabar da yawan su kuwa so dan ya mutu ya kalli gabar ko zai mutu kun juya shi ya kalli gabar la yaziduhu shay ba abin da zai kara masa da abin da zai kara masa wannan sa'id ibn al-musayyib ne inkarin sa kamar yadda yazo a cikin muhalla sa'id ibn al-musayyib an san shi ne daga cikin tabi'ai manya kuma su ne malaman addinin an yi a gaban su yace a daina babu bai da kyau sa'id ibn al-musayyib malik imamu malik imamu darul hijra rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a shi ma ya hana aikata haka ina malikawa yan malikiya ya ce kar a yi kuma walayar ya fihi hadis ko an kawo wani hadisi ma akan haka to babu wani hadisi da ya tabbata ya inganta annabi ya ce idan mutum ya zo zai mutu a sa ya kalli gabar kada wani ya ce a to wannan ai abu ne mai kyau na'am kai a wajenka abu ne mai kyau amma kai ba mai shar'antawa ba ne ka bari annabi ya ce ne annabi ya ce alaihi salatu wasalam ya ce mai kyau ne kuma ya ce a yi amma kai ba kai ne kawai za ka zauna ka kirkira ka ce a yi ba wannan shigege ne da rawar kan da mutane suke yi haka kurin mutum ya zauna ya sa mutane su rinka aikata wasu abubuwa na addini babu nasi shi ya kawo mana bidiyoyi a cikin addini aka ƙi a bar manzon Allah sallallahu alaihi shi kadai da Allah ya turo aka ƙi a tuntuɓi littattafan musulunci da aka yi rubutu na nasoshi da hadisai aka ƙi amma sai a zo a zauna kawai wani ya zo ya kirkiri wani abu ya ce a je a yi ta yi kuma a zo an saba da shi kuma rabuwa da shi ya zo ya zama matsala yanzu nan ba mamaki ka yi rikici da wani dan uwanka watakila mahaifinku ba shi da lafiya ga yadda yake a sai ga ana yin haka in kai magana sai a ce a ya za ka hana sai su ai haka ake yi gaskiya malaman bidiya ba karamar illa suka yi al'umma ba sa kullum aka ce a yi haƙuri a gaya mutane gaskiya abin da yake da dalili wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwa da ake yi wa mamaci kafin ya mutu akwai wani abin da za ku iya tunawa wanda mu a nan muke yi wanda shi albani Allah ya masa rahama bai sani ba idan mutum ya zo zai mutu za ku yi tuno wani abu to na bada assignment dan ku akwai to bismillah to akan daura masa alwala a ce ya mutu da alwala Allah shi maka albarka kuma a lazimta ta a nan gudun na so ku nutsu sosai ita yin alwala zama da alwala abu ne mai kyau ko yaushe ma a ko ina kake ana so kana zaune da alwala wannan abu ne mai kyau saboda mai tsarki ne mutum ya zama mai tsarki to amma a sai ta a keɓance ta a ce sai lokacin da mutum ya zo zai mutu a ɗaura masa alwala to wannan kuma ba wanda ya shi yi. ya kamata ma dama wata ila tun yana cikin jinyar ma Damu kuna yi masa alwala wani abu ne mai kyau yana kan gadon rashin lafiya kuna yi mai alwala saboda wata kila ba lalle ne iya fita ya je ban daki ba in ya yi bacci ya farka ku dan daura masa alwala wannan abu ne mai kyau amma a ce sai da aka ga zai mutu a ce a tsaya a tsaya a tsaya a masa alwala to wannan wani abu ne kuma sabo mai zaman kanshi na'am to shi in an ba mutum ruwa mai sanyi in zai mutu saboda me yawai eh ina so ku kawo abin da ake yinsa da sunan addini yanzu kaga wannan shi alwala ne ban sani ba ruwan sanyi a iya cewa dan tausayi ne kawai yawwa to kaji yawwa mutumina fito da karatun daidai ga faɗa <laughs> kaji ashe kaga mutanen na suna da abubuwan a ƙasa tukunna yawwa a bashi ruwa mai sanyi saboda shedan yana zuwa masa da me yana zuwa masa da ruwa cewa in ya sha na shaidan zai kubutar da shi da azaba sai a ce na'am mana in ya da shi zai bashi wannan ruwan mana shaidan yana zuwa mai da ruwa in ya zo zai mutu yana kallo sai shaidan ya ce in ka bi shi to ka sha wannan ruwa zai kubutar da kai to shine ku kuma sai ku ɗauki naku ruwan ku da ba shaidanu ba sai ku ba shi ya sha <laughs> to yanzu kaga irin wannan akar maka Allah in wani yazo ya gaya maka ya kamata ka tambaye shi a wani hadisi aka faɗa to matsalar mutane ne akar maka Allah an nisantar da su da hadisin an nisantar da su da sunna din ba su saba in suna yin abu su tambaya a ina annabi ya ce ai ba ba a saba musu da haka ba to shine problem din yanzu da kayi an an yi wani abu kana tambaya kace a ina annabi ya ce ai sai a ganka wani bawai ce kaga mutanen ko kaga su komai sai su ce hadisi hadisi komai hadisi to dole a ce komai hadisi tunda mai hadisin shine aka ce mu bi ko ba haka bane kuma akwai makareta yanzu masu kawowa yanzu kaga irin wannan abin kitabun ra'asi kawai a karamar kallon mutum ya zauna ya yanki abu kawai ya faɗa da ka na ku rinka fakarawa a cikin littafin ku don shi ma ya faɗi abin da ake yi ne a ƙasarsu al'ummarsa na'am da kyau har yanzu akwai abin da ake yi mamaci a ƙasar mu nan ta hausa mu sai a ce in zai mutu lalle a sauke mai a karanta masa dala'ilu to kaga ya kamata ka tambaya shin la'ilun nan dai akwai wanda ya rubuta ta haka ne ko dole dai yana da farko yana da ƙarshe yawwa dole da ƙarshe ƙarshen na aka yi sauran musulmin da suka mutu ba a musu da la'ilu ba na sahabbai na tabi'ai tabi'i tabi'i na da ne da wane da wasu su kuma mai matsayin su su ba samu wannan falala ba to kenan kaga shi ma wannan baya cikin abinda aka ce a yi wa mamaci kafin ya mutu kuma in Allah ya so yadda muna fatan Allah ba mu lokaci in karatu ya zo za mu yi bayanin menene dala'ilin nan me ke cikin dala'ilin nan ko ba ka bane ba littafin dala'ilin me yake cikinsa Wadanne irin salati ne a cikinsa in Allah ya so yadda abi mu bashi wata rana za mu yi bayani insha Allah dan kar yanzu mu tsallake mu shiga wani wani babin daban na'am kamar wanda kuma suna bayar da ruwan zamzam sai a masa tofi shi kuma suna cewa wai suna tabarruki ne da shi shi ma nan ku fahimta ruwan zamzam annabi ya ce ma'un mubarakun ruwa ne mai albarka amma annabi bai ce ba wai in mutum zai mutu ku dura masa ruwan zamzam ku yi mai tofi annabi bai faɗi haka ba kuma magabata na kwarai ba su yi ba in dai ana yin sa da sunan addini ne to dole sai an jira dalili da hujja da ta ce a yi amma yanzu kaga misalin haɗe-haɗe ne a tunda ruwan zamzam yana da albarka tofi addu'a ma tana da albarka kawai shi kenan sai a yi yanzu sai a fabricating wani abu sabo a ce gashi nan a zo ana yi shi ma ana yi akwai waɗanda ma ake musu wankan da ruwan zamzam kamar yadda mun faɗa a nan ai a cikin babul husli da muke yi da sauransu sai a ɗauka wanda aka wanke shi da ruwan zamzam ya fi wanda ba a yi masa wanka da ruwan zamzam ba shi ma babu sai a kai babu dalili da aka ce wai dole sai an yi haka ya kamata a kiyaye na'am na'am lada fa za ku samu don kun ga muna daɗa haɗa su ne mu ma namu na nan gida kenan mutum yana sharafa ta mutuwa sai a kawo ruwa a sa mai a fuskarsa wannan to ka iya cewa watakila an samu watakila ka iya cewa ban san uzurin su ba ya zo a nassi cewa ba laifi mun karanta ma da ko anan idan mutum ya mutu su yana kafewa idansa yana kafewa kallonsa yana kafewa haka sai ga mutum ya mutu amma eh ya zare ido to wannan annabi ya faɗa na ya zo malam fiƙi sun yi bayani ana so a rufe idan wajen jan fatar idan tunda komai ya tsaya a jikinsa baya aiki to akan sa ruwa a hannu ana ja haka ana ja tunda fatar dole yanzu ba ta aiki to sai a rufe idan wannan kuma sai mutum ya mutu to ban sani ba watakila ko sai in ya mutu ne suka yi wannan ba laifi bane idan kuma kafin ya mutu ne to ban san me hikimar haka ba kafin ya mutu me hikimar haka to watakila kuma a iya cewa ko yana da larura ce da watakila baya rufe idansa ka samu musu uzuri idan wannan ne kawai a rufe idansa ne ba da wani itikadi ba to wannan ba laifi bane idan ko ana tsammanin wata rahama ce ta musamman ga wanda aka yi masa wannan fiye yake da wanda ba a yi masa ba to shi kuma wannan kaga yana buƙatar nassi yana bukatar dalili shi ma wancan da annabi ya ce a yi cewa manzo Allah sun sami ya ce inna albasar yatba'u ruh lalle shi gani yana bin raini Allahu akbar ma'ana idan mutum ya zo zai mutu ana zari ransa ana tafiya da shi to shi idan yana bin ran yana kallon ran kamar ya dawo da shi dan wa zai iya dawo da shi ba to har ran ya tafi to tun da ran ya tafi shine sababin motsinsa to sai idan sai ya kafe a haka to shine manzo Allah ya ce idan kun zo sallallahu alaihi wa ku rimtsaye da mamacinku ba ma daɗi ma kaga mamaci haka ya zare ma ido akwai abin tsoro ma kai ko kana zuwa kaga yana kallon ka ko kaga sa gau ai wani sai ya juya a baya da gudu ai to shine sai aka ce a rufe ba ma kuma a gama fuskarsa a buɗe ba ma a ɗauki wani tsumma a rufe fuskar shi ba da wafa akwai wasu bidiyoyin kuma bayan mutuwa za mu yi lale marhaba da al'adu da abubuwan da mutane suke yi na kafin mutuwan ko a takarda ne a rubuta mana zuwa yanzu sati dan a daɗa shigar da shi al'umma su daɗa fahimta wataƙila wani a garinsu ba a yi wani kuma a garinsu ana yi ya ɗauka a jini ne to ga bidiyoyin da ake kuma bayan an mutu malam albani ya ce ƙaulu ce al'adami yanjisu bil mauti illa al-ma'sumu shahidu. wa man wajaba qatluhu faghtasala qabla qatlihi fa qutila li dhalika sabab bi aynihi anzur al hadith al thani min al mas'alah wahid wa shi'a suna daga cikin yan bid'o'i da suka taimaka wajen ya ya bid'o'i na harkar mutuwa da yawa suna da bid'a akan harkar mutuwa sosai shi za ga ana yi wa gawa fareci an sa wa gawa fulawa an ɗauki hoton gawa an sa a jikin makara ana mata fareci me alakar gawa da fareci ana mata waka an buɗe fuskarta ana mata sallah fuskarta a buɗe an ɗauke ta ana tafiya fuskarta a buɗe gawar an sa mai likafani amma a buɗe ko a rubuce likkafanin mamacin da sunan ahalul imam a imacin ahalul bait da imaman sunan guda sha biyu duk wannan zu suna yi to sai an yi taka tsantsan kar ka zo ka mutu da da shi a baka sani ba suna cewa wai duk ɗan adam najasa ne idan ya mutu wai in mutum duk mutum a duniya in ya mutu to najasa ne kaga wannan magana ba daidai ba ne illal ma'asum sai ma'asum kun san me ma'asum limaman shi'a din nan guda goma sha biyu su a wajensu ma'asumai ne ba sa laifi kaga wannan magana akwai hadari a ciki wai kowane mutum idan ya mutu najisa ne banda limaman sunan na shi'a a imma Imam wani? Imam wani? Imam wani? to su kan ba najisa bane amma da ni da kai da sauran mutane duka da sahabbai da kowa ma sai kuma shahidi shi ma ba najisa bane in ya mutu da kuma wanda ya wajaba a kashe shi amma sai ya yi dabara ya yi wanka kafin a kashe shi sai aka kashe shi akan wannan sababi yi ne wannan wanka da ya yi ya wanke shi shi ba na jisa ba ne wata magana malam da za ka ji ta bata da asali bata da tushe yaya aka yi limamai suka zama ma'asumai ta yaya da yake akwai maganganun da za a kawo nasu da yawa a nan gurin kuma matsala ce da ta yadu a cikinsu da yawa insha Allah ta'ala in ban manta ba za mu kawo a nan gaba kaɗan za mu kawo abin da suke wato a ka'iduhum fi a immatihim aƙidun 'yan shi'a a akan limamansu yadda suka ɗauke su sun ɗauke su sun fi annabawa sun ɗauke su sun san ilimin gaibu sun ɗauke su su kan babu tambaya a kansu a kabari to kaga wannan magana ba haka bane kuskure ne kuma musulmi dai musulmi ne alhamdulillah a ce in an taba shi ya zama najasa kenan duk wanda ya taba shi shine kenan ya taba najasa yanzu ya kamata a ce haka ko wanka mun karanta da ku ko wanka da aka ce a yi in an wanke gawa ai ba wai an ce saboda najasa bace ba ibada ce annabi ya bada umarni yi abu na gaba a wannan babin bayan mutuwa ikhrajul ha'id wan nufasa wal junub min indihi wai bayan mutum ya mutu duk wata mace mai haihuwa ba za ta je wajensa ba duk wace mace mai haila ba za ta je wajen mamaci ba duk wani wanda yake da janaba ba zai je wajen mamaci ba koransu ake yi a fitar da su laifinta tana haila kenan ko mijinta ne ko ubanta ne ko waye inda tana cikin period ɗinta in ji su ba da faɗa aka yi wannan mutuwar to ba ita ba zuwa wurin mamacin duk macen da ta kuskure mata tana cikin jinin haihuwa sai ubanta ya mutu ko mijinta ya mutu ko ɗanta ya mutu to babu ita babu zama a wurin gawar ba ta kusance shi ma ba ta yi ba haka mai janaba a jikin shi shi ma la yaqtarib minhu ba zai kusance shi ba wannan maganar babu dalili akai wannan maganar babu hujja akai ko mutum yana janaba ko mace tana da haila ko tana cikin jinin biki ne na haihuwa ba laifi ba ne don mamaci ya mutu ta je kusa da shi ta yi mai addu'a ko an kawo gawan ta je ta buɗe ta gani don ba wanda ya hana kuma yin wannan ƙuduri da yin wannan itikadi to ba addini ba ne kuskure ne abu na takwas na ƙarshe tarku shuguli mimman hadara khuruj ruhal mayyiti hatta yamdi alaihi sab'atu ayyam kamar yadda yazo a cikin matkal na ibn al-hajj wai duk wanda a gabansa wani ya mutu to bai halatta ya ci gaba da yin wani aiki ba sai ya yi sati guda cur ya daina komai kun ku gane bayanin duk wanda aka yi mutuwa a gaban shi wani dan uwansa ya mutu ko baba ko kani ko aboki ko makoci ko mawaye idan ya mutu a gabanka ka halarci mutuwarsa ko a mota kuka yi hadari inda a gabanka ya mutu ko da dangantaka ko ba dangantaka inda wani ya mutu a gabanka to bai halatta ka je ka yi wani aiki ba ko mai wani shagali sai ka yi zaman sati guda cur ko ko masarar gidanka ta kare kuwa to kaga wannan bid'a ne babu dalili akai babu hujja akai amma suna bautar da mutane akan haka duk wanda ya zauna ya sati guda ya ƙi je kasuwa ya ƙi ya je aiki ya ji ya je wata mu'amalarsa ya cuci kansa kuma Allah ba zai ba shi lada ba dan kar ka taɓa tsammanin za ka samu kusanci da Allah da wannan aikin idan za ku iya tuno waɗannan abubuwan da muka faɗa a dunkule za ku ga yawanci abubuwa ne su kulle ba dalili a kai to shine muhimmancin mutum ya riƙe sunna ya zama ya lazimci addininsa da dalili karka yadda a sa ka ka aikata wani abu baka da hujja babu dalili shi wanda zai ce ka yi wannan abun in dai babu wani authority ba wata hujja babu wani dalili karka yadda ka sa ka bauta Allah akan abin da baka da hujja akai sun baka wani salati kana can kana ta bugawa ba ba adadi kai baka san daga ina aka ce kai ba an yi magana ai falala muke nema kawai daga neman falala su je saka abin da babu dalili sun saka wata sallah yanzu wata sallah da ake rabawa a ramadan kullun daren ramadan akwai wanda zai fito rediyo yana ga mutane jama'a yau ɗaya ga wata ramadan akwai sallar kaza mai raka'a kaza kul huwallahu 333 a raka'a ta farko raka'a ta idza ja'a nasrullahi sau 40 da kaza raka'a ta kaza Kullun akwai yana nan a rubuce kai ana raba mutane wai sallolin da ake a ramadan waye ce ai kaji annabi ya bar mutane tarawihi da ya ce raka sha ɗaya ba ta isa ba sai an zo an kawo sallar ranar ɗaya ga ramadan sallar ranar biyu ga ramadan sallar ranar uku ga ramadan kuma ba wata sallah da ta yi kama da irin wata kowace daban-daban ce wannan su ne ake cewa bid'a a kirkiri abu ba annabi ne ya ce ai ba a sa mutane su yi shi yasa kullun sunna faɗa take da bid'a kuma kullun dan bid'a za ga ba ya san ahlus sunna da Allah ka raba mu da aikata bid'a ka dora mu akan sunna ka sa mu cika da imani wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah akwai tambayoyi kamar haka na farko dai wani yake ce Allah kara ma da lafiya ya shi malam na samu admission ne a wata makaranta amma ba na gane karatun da allah malam wace irin hanya zan bi da rinka ganewa allah saka da alkhairi to na farko dai da cewa kai mai maka addu'a allah ya ba ka ganewa da ya fi a matakin farko allah ya ganar da kai allah ya ba ka fahimta da ganewa akwai sababi ne ko dai watakila ka je ka ɗauki kos ɗin da ya fi ƙarfinka baka san shi ba ko baka da interest a kansa ko baka da shimfiɗa a kansa duk abin da mutum zai karanta a jami'a to ya kamata yana da wata shimfiɗa ta musamman a kai in kuma ba shi da shimfiɗa to ya nemi shimfiɗar mana ya nemi lessons a wajen jami'ar kenan da za a rinka koya masa to watakila kwaɗayin ka karanta abu kaza ɗin kuma baka da ƙarfin karatun ko kuma karatun yana da tsauri haka kaje ka shige shi ba tare da kayan lissafi ba wannan zai iya sa ka gaba ka fahimta dan duk abin da mutum ya shige shi bai san shi ba to a matakin farko musamman bai masa shiri ba zai iya samun matsala so ka ka bincike kanka in ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwan ko wani ma wanda ban faɗa ba to ba laifi ya kamata ka nemi fita ko kuma ita jami'ar ta baka admission ba inda ka nema ba to sai ka je ka nemi a canja maka to yadda za ka yi ka gane shi ne sai ka je ka samu wanda suke ganewa su koya ma inda da turanci ake ka ce su fassara ma da hausa mai ake nufi a hankali za ka rinka ganewa insha Allah Allah ya ganar da kai wai me hukuncin bismillah a cikin sallah da guraren da ake yin ta a ina din guraren da ake yin ta a ina a cikin sallah dai dole ne a yi bismillah ba a karanta fatiha sai da bismillah duk wanda zai karanta Fatiya tana tare da bismillah ne haka ya zo a sunna kuma yana da kyau a kula da haka sannan idan mutum zai shiga sura ma yana iya bismillah zai shiga wata sura su wannan da shi abin da shari'a ta ce a yi sai ka kula da shi ya zo a cikin maganganun malamin fiƙe suna cewa makaruhi ne yin bismillah din a sallah amma gaskiya magana da tafi inganci ba ba ne. wannan ta ce da Allah malam nan suna ta ni da addu'a ‘ya'yana ne su uku na sa su a gidan mijinsu sun yi aure nake so don Allah a taimaka musu da addu'a Allah ya ba su zaman lafiya to ubangiji Allah ya zaunar da su lafiya da ba su zuri'a ta gari kuma a ci gaba da yi musu nasiha da wa'azi su yi haƙuri don zaman aure sai da haƙuri shi kuma wannan ba malam cewa ya gaskiya malam ina da shakku kan kabari don allah malam idan mutum ya mutu shin yana kabari ne ko dai sama ake yi da shi da allah malam a wayar da ni kun ji tambayar kuwa yana da shakka akan kabari wato kaga wannan an yi masa nisa ke kenan watakila na jin bako ne watakila yana duk bayanin da ake ta yi kan kabarin nan shi shakka yake wai shin mutum ku a kabarin ake sa shi ko dai sama ake da shi <laughs> to Allah gara da mu akwai kabari hadisan da suka zo suke magana akan kabari da rayuwar kabari mutawatirai ne ba ma wai ka ce wai sahihai kadai ba mutawatirai ne na'imul kabar da azabul kabar da zama a cikin kabari dole ne tabbas ne kuma duk wanda ya mutu da ka sani insha Allah ta'ala yana cikin kabarinsa har zuwa lokacin da Allah ya tashi kiyama a nan ake rayuwar barzaku ita ce rayuwa ta ta biyu bayan ta duniya yanzu mun yi ta ɗaya mun kusa gama ko da saura <laughs> to Allah Allah ya waita mana da alkhairi to rayuwa ta biyu ita ce rayuwar kabari um, yana da kyau mutane su fahimta in an ce kabari fa wato ba dole ne yana nuna sai wannan tonan ramin shine kabari ba duk inda ka kasance bayan mutuwarka kafin a tashi alkiyama wannan shine kabarinka duk abin da ake wa mai kabari za a yi ma idan ba ku gane ba wancan mutuwa ya yi sai aka je aka jefar da shi a daji tsuntsaye suka cinye shi to shi kuma nan kabarin sai yake dan duk tsiya in sun cinye shi sai kashin sa wancan jefa shi a ruwa aka yi kifi ya cinye shi ko kuma ka ce wancan ƙona shi aka yi aka watsa shi ya fito ka don kada ya zauna a kabari duk dai inda ya je dai tun da dai akwai shi a yi to shine kabarinsa Allahn da zai yi masa azaba ko ya masa ni'ima a cikin wannan kabarin matsatsi bai gagare shi bai masa azaba ko ni'ima a cikin duk inda yake in kun ga dama ma kar ku binne shi wani yanzu an ga dama za a ta sa masa chemical a sa shi a ɗaki a kunna masa AC ko tunda shi wanne bar a sa shi a rami ba nan din za su zo su yi ta casa shi a nan cikin esan a wannan ɗakin idan bai yi aikin kwarai ba kwarai da gaske ai wani zai iya cewa dan to ba dai an ce azaba kabari ba sai an kai mutum ba wani zai iya cewa kar a kai shi tunda yana da kuɗi a gyara masa ɗakinsa mai kyau a sa masa chemical din da ba zai riɓe ba a kunna masa air condition ana kula da shi ba kai shi rami ba ko to wannan wurin da aka ajiye shi ne kabarinsa ɗazu wani ya bugon waya daga abuja ce ka yake tambaya na cewa me hukuncin mutanen da za a ce mutum ya mutu a ƙasa kaza ya mutu a ƙasa kaza za a ɗauko gawansa za a yi masa sallah amma an ɗauki sati ɗaya sati biyu ko sama da ƙasa da haka ba a binne shi ba sai daga baya aka zo aka binne shi to shin a lokacin da bayan ya mutu din nan yake kwanci a can ba a sa shi a kabari ba to an yi masa wannan hisabin ne da ake na kabari ko ko za a zo sai dai ya shiga cikin ramin kabari ko ba ka bane abinda nassi ya nuna tambayoyi na kabari da ake yi ana yin su ne a cikin ramin kabari wannan shine abinda nusus ya tabbatar kuma a haka za ka ɗora mutane lalle sai an sa su a cikin kabari ko mun daɗewansa in dai an sa shi a cikin kabari za a masa wannan tambayoyi to wannan halin da yake ciki fa kafin a kai shi kabarin Allahu alam shi kuma Allah da ya halice shi ya san yaya wani matsayi suke sa shi a iya cewa azaba ne ko rahama ne da sauransu to amma muna da hadisi a kai annabi ya ce idan mutum sallallahu idan mutum ya mutu ku gaggawar kai shi makwancinsa fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai. idan gawar ta kwarai ce alheri kuke kai ta zuwa gare shi wa in taku ghairu zalik idan ta zama ba ta kwarai bane ita gawa za ta rinka cewa ya waila wailaha aina na biya ya kai tanta ina za ku je da ita duk mutumin da yake ba na kirki bane a karam Allah idan ya mutu in dai ba na kirki bane yana ihu yana kuka yana cewa kar a kai ni kar a kai ni kar a kai ni ashe ya san zai je tarar da masifa a wannan wurin to kenan tun a wannan lokacin ba a kai shi din ba yana cikin firgici da damuwa na cewa ga inda za a kai shi haka shi ma wannan din in na kwarai din ne tunda ana nuna mutum na kwarai din ne kafin nan to shikenan zai ta zama ne a cikin kwanciyar hankali da dokin a kai shi dan a kai shi cikin ni'ima da alheri kenan duk wanda ya mutu kafin abin ne shi ya dauki kwanaki ko watanni ko satuttuka to tambayoyinsa na kabari dai suna nan ana sa shi a kabari za a yi wannan tambayoyi kuma ba za a ce an yi masa hisabinsa an gama ba yanzu kawai arami za a sa shi ka iya cewa to wanda ba a sa shi a kabarin ba fa to wanda kuma ba a sa shi a kabari ba duk inda aka shi shikenan ba an shi a wurin ba to nan kuma nan ne kabarinsa nan kuma nan ne mala'iku za su zo su yi masa tambayoyi Allahu akbar Allahumma astur auratina Allah rufa mana asiri malam mai laifin gidajen da ake binne matattu jarirai me laifi waye ya ce aje a binne matattu jarirai ya kamata da kamata ya ku tambaya ku ce ya halatta a ware wani gida a a ta binne matattu jarirai wai wani gida ne in dai jariri ne a unguwa ya mutu sai a kai shi gidan abin ne to wace haka binne mamaci a gida fa matsala ne saboda akwai dokoki na farko dai shari'a ta ce akwai makabarta amfanin makabarta duk wanda kai shi makabarta yana iya amfanuwa da addu'o'in da masu zuwa makabarta suke suke wa mamata duk lokacin da aka kawo mamata ana yi mun addu'a ana yi musu addu'a an binne wani ana yi addu'a wa duk mamata to kai ka ajiye naka mamacin a gida ba wanda yake zuwa wajensa sai ku ya ku dangin ku kuma dangin nasa duk matsoratan mutuwa ne ku mutuwar matsoranta kuke jiya za ku je ku kai ziyara kabarin wani saboda gadara ku wasu ne daban ku bara akai ku makabartar talakawa ba to an haramta muku addu'o'in da ake samu na biyu kuma shine annabi ya faɗa duk inda kabari yake ba a sallah wurin to kaga wannan gidan bai halatta a yi sallah a ciki ba in an yi sallah ba ta yi ba to ya za a je a ɗauki mamaci a je a kai shi jariri yake ko babba ko ƙarami a je abin ne shi a cikin wani gida ba daidai ba ne abu na hudu annabawa ne aka gaya mana cewa shi annabi duk inda ya mutu anan ake binne shi annabi ne aka ce duk inda ya mutu anan ake binne shi so ku ɗebi mamatanku ku sa su a cikin ba ni sunan shi a cikin kaburrukan yan uwansu mun yi wannan karatun a nan akan jinajin jin darasi na 65 akan wannan muka yi binne mamaci a gida ko a wajen gida Allah gane da mu me hukuncin wanda yake bara da alkur'ani sai ya ringa karanta shi don a bashi kuɗi ko abinci wannan ba daidai ne, wata sabuwar bid'a ce kuma mai zaman kanta na farko dai alkur'ani shi ba abu ne da ake zuwa ana roƙo da shi ba don shi ne ma ya hana barar ai ko ba ka bane ba kuma ba a ce wanda yake karanta qur'ani ya je ya ɗauki ƙasƙanci a kansa ya mai da kansa almajiri sai dai a bashi ya ce ya sha ba kai kai ne babba ma a cikin mutane kai kamata ka bayar ma ba wanda ya ce dan mutum makarancin qur'ani ne ya zama kasalalle saboda kana karanta qur'ani ka ki sana'a saboda kana karanta qur'ani ka ki aiki saboda kai makarancin qur'ani ne ka ki abinda da zaka samu abinci waye ci ba wanda ya cike wannan haka za ga wasu mutum zai zauna a masallaci sai zauna a tsawon karshe baya karatun sai ya ga an shigo za a sallah sai ya dauki takara ya fara karantawa kuna ɗeba takalman kuna fita za ku je ya shiru yana yin karatunsa ne in kun shigo saboda me a biya shi wannan ba daidai bane ba addini bane kuskure ne kuma kullum bara haramun ce ko da ba ma da qur'ani ba ma haramun ne mutum ya je na roƙon mutane da ba daidai bane Allah gane da mu wai abinda mutane suke yi na alaka da mata bayan mutum ya bada sadaki ya je kebance da mace koyi wani abu da ita ya halatta halatta ba sai an daura aure ai ba matarka bace ba bayan da sadaki ba shine yake zama yake nuna cewa ta zama matarka ba duk abin da zaka je ka yi da ita wannan yanayi to haramun ne ka aikata ka je ka yi ta istighfari cikin carbi ko sama da haka ba dan na halatta yin carbi ba ba me hukuncin matar da mijinta ya sake ta ba ta sanya sake ta ba sai bayan wata shida ya sake ta amma ba ta sani ba ko bai gaya mata ba sai bayan wata shida ko ya faɗa a gaya mata ba gaya mata ba sai bayan wata shida wai baya ba ta ci baya ba ta sha ba wata mu'amala a tsakaninsu har tsawon wata shida sai daga baya sai ta tambaye shi tace me yasa yake mata haka ne sai ya ce ai ya rubuta mata saki ai tun wata shida da suka gabata da Allah mai matsayin wannan matsayin ta Auren ta yana nan tun da bata sani ba auren na mutum biyu ne da shi da ita shi ya ji ya sake ta me amfani in rubuta takardar bai bata ba wahayi za a yi mata kuma me yasa bai sa aka gaya mata ba kuma tun da ya gaba ta yi wani alamar nuna cewa an sake ta ba ai ya san bata sani ba to ba a yi wa mutum hukunci a shari'a bai sani ba ba a mata ya cuce ta da bai bata ci ba bai bata sha ba bai bata duk abin da ya kamata ya bata ba ya cuce ta kuma asali wannan takardar fa ita ba ita ce sakin ba ita shaida ce ba ita ce sakin ba ya bude bakinsa da shi da ita ya gaya mata ya sake ta shine saki wannan takarda a matsayin evidence ne shaida ce ba ita ce asalin sakin ba daga baya ne ma aka kawo wannan takardar sakin takarda shaida don gudun kada wani ya sake ta ta bai sake ta ba shine aka ce rubuta eh, yana cikin masalih al-mursala amma inda za ka duba nasoshi a baya can duk a ji ya sake wance wani ya sake wance ai ba za ka ji maganar takarda ba a cikin hadisai daga baya ne aka ga maslaha ce don gudun kada shi mijin ya saki ya ce bai sake ba ko kuma ita matar an sake ta ta yi karya ta ce ba a sake ta ba sai aka ce a hada da takarda in ban da wulakanci ba da rashin kirki ba na mutanenmu ba lokacin da kake neman ta kana ta zurubtu da shige da fice kana zuwa gidansu waya sai ka dame ta da waya surutu tana gyangyaɗi kana bacci kike ne kana kana kana kana zance amma yanzu saboda baka da kirki ka zo ka sake ta baka gaya mata wannan wulakanci ne ai wannan kuma duk wanda yake irin wannan rashin kirkin wallahi sai an yi wa yarsa Allah ai yar wani ne ko baka bane ba yar wani ne so duk abin da kai wa wata mace shirya ko kana kabari ko kana raye sai an yi wa yarka kama mutunta matar da take hannunka ba dan komai ba dan Allah ya rufa ya naka ƴaƴan asiri a bayanka ko kana raye ba wanda zai so a ce yasa yana ganin yasa mai hankali mai tunani an dauke ta an kai ta gidan miji a zo a bashi labari miji yana gana mata azaba ba za ka iya bacci ba ka gama wahala tarbiya ka mika wani yana cewa yana mata azaba to kai misa za ka yi wa yar wani imsakun bi ma'ruf aw tasrihum bisan haka shi qur'ani yace ka rike ta da kyautatawa ta hanyar sananniya ko kuma ka sake ta da kyautatawa tasrifa Allah ce sakewa bi ihsan in za a yi sakin ma da kyautatawa sai an yi wani kyauta an kyautata mata ma haka ake yi ba ta shi da gidan abu kazan ki ba na ba haka ake ba ko kuma dan wulakanci ka rubuta ka sake ka ajiye takardar wannan jahilci ne ma shi yasa malamai suka faɗa cewa ko mutum rubutawa ya yi ya rubuta takardar ya sa ta aljihu bai ta ba ya fasa ta zo tattara kayan wanki a kirinkinta da caje-cajen mata ta je ta caje wa kanta takarda don wata ta irin haka da ta caje wa kanta takarda ta gani ta fashe da kuka suka ce bara a ce ta sako ba don da bai ɗauka ya bata ba kuma ya fasa so kenan sakin zai yi amfani in yayi ilhakin zuwa gare ta ya baka kujerar maka shi kadai bai gaya maka ba kuma bai mika maka ba kuma bai baka takarda ba me amfaninta ba ta da amfani ya baka dubu ɗari biyar ya rubuta ya ɓoye takardar ya ƙiya ya ba kowa kuma bai gaya ma ba me amfaninta shi ko mutumin naka da ya aiko wannan takardar sai ce shi ma fa ya kai kudin auren sa sati biyu da suka wuce yana bukata a taimaka masa da addu'a da shawara a to ai tunda ka riga ka kai kudin aure kan kuma wani shawara zan baka Allah ba ta sa'a zan maka addu'a Allah ya saka da alheri Allah ya sa a zauna lafiya wannan kuma kaga irin magana dai da ake faɗa wannan yake cewa assalamu alaikum wata mata ce aka yi wa 'yarta operation wata mace ce aka yi wa 'yarta operation ba mai zama a wajenta a asibiti shine ta je ta nemi izinin mijinta za ta je ta zauna a wurinta tunda an yi mata operation ba mai kula da ita kawai mijin na yana buɗe baki ce tana tafiya a maimakon aurenta an gane tambayar yadda ce aka yanka a asibiti aka yi mata operation kuma ba wanda zai zauna wurinta babu sai uwar take ganin ya kamata je ta dan zauna mata mai kun ya gaya mata kalma mai kyau a ke hakuri saboda kaza a a bari ayi kaza sai ya ce kina tafiya a maimakon aurenki to duk yanda aka yi matan nan ina jin ta tafi din ne dan da bata tafi ina ga za ta rubuta takardar ba to kenan ta je ne to a nan gurin mijin bai kyauta ba ɗa ya wuce haka ai akwai kuma tausayi kuma duk yanda aka yi ina jin ba yarsa bace eh ba yarsa bace wataƙila yar wani ne ubanta ya mutu ko kuma dai a gola shi kuma shi mutum da kake zaune da shi akwai wani privilege da kake masa ai yana da wani matsayi na wani mutunci da ya kamata kai masa ai ya kamata kai da kanka ka ɗauke ta kuje je ku jajanta wa wannan yarinya kai ma ka ɗan tsaya ma kai ta hidima ma kar ka nuna wai ba yarka ba ce ai yarka ce tunda yar matarka ne to wannan shine zama na rashin kirkin da ake yi in kana tunanin irin waɗannan abubuwan wallahi malam sai ka tausaya wa kanka idan Allah ya baka ma ya mace ma saboda wa zaka dauka ka bawa wallahi to a nan gurin in har ya zartar da hukuncin hakan din ba saki bane amma za a tambaye shi a ce shin kana nufin saki ne da gaske ko kuwa ka faɗa ne don ka tsoratar da ita dan akan faɗi wannan in kika yi abu kaza a maimakon aurenki ni na tafi kafirin ya tsoratar da ita amma a zuciyarsa da za ta yi din ba sakin yake nufi ba don firgitarwa ne ta wannan ba ta saku ba tashi ki tafi gidanku ba ni ba ke ba saki ba ne firgitarwa ne tsoratarwa je ki gida sai na nemo ki tukunna shi ma ba saki ba ne ban ce ki bar gidan nan ba ai ba gidan abu kazan ki bane ki tattara kayan ki bar gidan nan ba saki bane duk wannan ba saki bane sai yayi bayani yace ina nufin na yanke alakar aure da wance na sake ta tallaqtuki to in yace a na faɗa ne dan kace da ta jin tsorata da ita to aure yana nan in kuma yace a har a zuciyata ni ina nufin in dai ta riga ta fita to shikenan to aure ya mutu wani yaro wata rana ya taɓa yin irin haka kwanan ne ya kira ni a waya yana jin irin sababbin auren nan ne masu dan hayaki hayaki a cikin kawukansu bai san matan zamanin nan ba sai a hankali wannan yan matan da ke gani bakin titi yanzu ba a kafa musu doka da gaggawa da fada wallahi ba sa dauka ka ji da kyau na gaya an baka yi rijista ba kafin kai in dai na wannan yan waɗannan yan tuto zan kaza din nan ne suna da wahalar sha'ani wai barazana wai fada zan yi kaza zan yi kaza wallahi ba sa dauka za ka yi ka gama ne kai dai ka san dabarar da za ka yi kurin ai na zo na mata fada tana yawan fita na gaya mata in ta yadda wallahi in ta fita a gidan nan na ce wallahi in kin fita a gidan nan a maimakon auren ki duk da na zo ban same ki a gidan nan ba a maimakon auren ki ya ce wallahi malam ina daga kafa ta fita kuma ka duba halin nan adam akram kallah da ya dawo wai shi ne abin ya dame shi shi wallahi ya san mata suna da rauni kuma al'amarinta daman taurin kai ne da ita shi fa wallahi bai tsammanin za ta fita wai yanzu mala ya za a gyaro ta <laughs> na ce masa na ce masa a lokacin da ka faɗa ɗin kana nufin sakin ne har abada ko ku dai kayi ne don ka firgitar da ita kar ta yadda don ta ga nauyin abin ka ce a maimakon aurenta ne ya ce gaskiya malam in dai gaskiya ne ni dai na faɗa in tsoratar da ita don kar ta fita ne ina jin ya gano ya gano ya gano tambayar ta ne na ce to shikenan na ce ai bata saku ba daman ka tsoratar da ita ne ko mai taurin kai ce bata tsorata ba sai ce alhamdulillah malam wallahi malam ina gama baki an sa ce malam sai an jima ka duba fa malam rauni ka san kana da rauni ya zaka je ka je kanka abin nan ko ba ka bane ba ai wanda ka goga ta a cefa ne ko ba ka bane kana nan kana zaune za ta zo bukatar wani abu karki kaza karki kaza ta ki ta yi ba zagi ba faɗa kana zaune mai gida ne kai a zo neman wani abu a lokacin kai kuma za ka yi aikinka abinda take tsananin bukata sai ka nuna baka san labarin ba kuma kana da damar ka yi a nan gurin a shari'a ma ya halatta ka ladabtar da ita don saboda ta yi wannan abu sai ka ce ashe aikata abin da ake so yana da daɗi kuma ba wanda zai yi wannan abin sai kai suna nan da yawa barkete a cikin gidan aure to haka za ka yi amma ka zaune barazana ni za a yi haka ai wallahi kaza kaza ina ina sai ta je ta tafi kuma ka zo iyayenka sai ta baka hakuri kuma babanka ya zazzage ta ce na mai da ita ka san iyayen mu yanzu haka suke ka sake ta kai sai tsohon ka ce to nayi na mai da ita ka zo kana bar baki kana cewa wallahi na suke ta amma babana ya mai da ita to ya za ka yi ba yanda za ka yi Allah ya mana mai kyau wannan ya ce wai waɗannan sunaki ya hayu ya kayyumu ya kaharu mai suke nufi ya hayu ya rayayi ya kayyumu ya tsayi ya kaharu ya mai rinjaye kalmomi ne da ake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da su in ana neman wani abu kuma a nuna girmansa da ɗaukakansa tabaraka wa ta'ala yace mutum zai iya lazimtar su idan yana so Allah ya biya masa wata bukata ayi kwarai ko da gaske sallolin nafila da ake yi bayan sallar farilla guda nawa ne guda goma sha biyu ne baya da kafin raka'a biyu kafin asubahi raka'a biyu kafin azhar raka'a hudu bayan azhar takwas kenan raka'a biyu bayan isha'i ai bayan magariba goma kenan raka'a biyu bayan isha'i sha biyu wannan sune annabi ya ce in ka lazimce su a gina ma gida a gidan aljanna Allah ya samu a cikin su wai yace wai sallar shafa'i da wuturi raka'a nawa ne shafa'i da wutari in an ce shafa'i ana nufin abu biyu wutari ana nufin abu daya ko abu mara ash-shafa'u wal wutr kai biyu biyu biyu biyu ko guda nawa ne inda biyu biyu ke sunan shafa'i wuturi kuma abin da yake old number old. yanzu kaga kaga biyu shafa'i ne hudu shafa'i ne um, shida shafa'i ne takwas shafa'i ne goma shafa'i ne amma kaga ɗaya wuturi ne uku wuturi ne biyar wuturi ne bakwai wuturi ne tara wuturi ne to akan ce mu dai anan yawanci a littafin fikin an ce shafa'i da wuturi ana nufin raka'a biyu sai kai ɗaya amma sallar dare gaba ɗayanta ana iya ce da ita wuturi in kai raka'a goma ka kawo ɗaya sunanta wuturi dan dukanta sha ɗaya ne to kenan shafa'i shine wata raka'a da wata wanda za su samu abokiya shine ko kai biyu kai daya ko kai hudu kai daya a karshe ko kai shida kai daya ko kai goma kai daya wani lokaci ne ake yin su bayan sallar isha'i bayan sallar isha'i wani surori ake karanta duk wanda ka karanta yayi amma a akar kalla ana baka shawara ya kamata ka rinka zuwa makaranta kuma ka dan nemi dan littafi dan ahalarin nan da ake karantawa a unguwar ka je ka nemi wani malami ya karanta dan wannan tambayar tsakani da Allah an fa nisa yanzu ko ba ka bane ba yawa kaɗan tafi makaranta ka daina fashi wani ya ce a taimaka masa da addu'a akan wani wato gadon su da suka kai kotu amma alkalin yana musu yawo da hankali ya ki ya kashe shari'ar shi yasa yake nema a taimaka musu da addu'a to Allah ya kawo muku ƙarshen abun Allah ya sa ya raba muku akan adalci Allah ya taimaka muku ya ji ɗan mahaifinku ko mahaifiyarku tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa wai da Allah kalla, idan liman yana yin hudubar juma'a kuma mutum yana kwaɗan yi wa annabi salati zai iya ci gaba da yin salatin liman yana ta hudubarsa shi kuma don samun falalar yin salati wa annabi ranar juma'a ya ci gaba da yi kuma da hadisin da yake nuni da hani da akan magana ranar juma'a ba ranar juma'a ba lokacin hudu ba dai ko to malam ya halatta yi salatin ko kuwa bai halatta ba Allah kai ka gida lafiya amin bai halatta ba shi annabin da ake wa salati alaihi salatu wassalam shi din shine da kansa yake faɗa cewa idan ana hudu ba ba a komai komai dainawa ake shiru ake a lokacin da za ka yi wannan salatin ka zo da wani abu sabo a addini ko ba lalle ne ka samu lada ba kuma zaka illata ka da ka saba umarnin annabi daidai yake da ka zo ka kama karatun alqur'ani a cikin sujjada ko a cikin rukuyi kaga qur'ani abu ne mai kyau amma waye ce ka yi sujjada waye ce ka yi rukuyi so kada mutum ya zo ana sallar juma'a ana hudubar juma'a dan kwaɗayin samun ladan salatin annabi ranar juma'a ya ya zauna yana ta wuridin sai yana salatin sa wannan ba daidai bane kuskure Allah ya ganar da mu ya sa mu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyar mu Allah ubangiji ka tsare musu lafiyar su Allah ka sa mu cika da imani ka ji kan malaman mu ka ji kan iyayen mu ya Allah waɗanda suke da larurori a cikin mu Allah ka yaye musu wani mai bukata wannan guri Allah ka biya masa bukatarsa ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah da za su tausaya mana sauƙaƙa mana Allah ka ba mu alheri ka sa alheri ya jagorance mu dalibai yan makaranta a cikin mu Allah ka yi musu jagora yan kasuwa a cikin Allah ka sa musu albarka ma'aikata gwamnati Allah ka albarkace su masu aikin hannu Allah ka sa musu albarka cikin ayyukan su iyayen mu da dattawa da suke tare da mu nan kusa ko nesa Allah ka sa musu albarka ya Allah idan ka zo ɗaukar ranmu ka ba mu kyakkyawan cika cikawa ka ba mu nisan kwana da zamu iya yi maka bauta ka ba mu lafiyar da zamu yi maka da'a Allah ka samu cika da imani ya Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka kare mu Allah ka kare mu ka masa da sharrin sa kansa in mai ganewa ne ka gane da shi in ba shi bane kuma Allah ka shagaltar da shi da kansa ya Allah ka samu cika da imani ka ji kan iyayen mu ka samu gama duniya lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh